sama da wata guda kenan gwamnatin jihar kaduna ta bi sahun takwarorinta na jihohin arewa maso yamman da suka ɗauki matakan rufe hanyoyin sadarwa da wasu matakai na tsaro sai dai kuma ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kan ta ce kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba shugaban kungiyar ta kane jihar kaduna rabaran joseph john hayabu ya ce rufe hanyoyin sadarwa da gwamnatin jihar kaduna ta yi ya sa yanzu 'yan bindigan sun kara farashin kuɗin fansa yan bindiga yanzu suna amsan kuɗin fansa har da kuɗin waya wato a cewarsu da sukan sha wahala kamun su samu yan uwa ko abokanin wanda suka sata sai su kara wani kuɗi ku biya wahalar da suka sha wajen yin waya kamar waɗanda an kama su yanzu ka rika ba da nambobi ne daban-daban wani lokaci za ka iya ba da nambobi har fiye da goma yawa sai in an yi sa'a daya daga cikin wanda aka ba da lambar shi yana kusa da inda akwai network to in an za a zo a ce ka biya za ka biya da duk wahalan da an sha ana ta neman wasu ba a samu ba domin wasu da sun zama mutanen mu da aka sace yan an ce musu su biya har da wahalan da an sha wajen neman waya a samu wanda za a yi tattauna da su shi kuwa mai nazari akan al'amuran yau da kullum malam abubakar aliyu cewa yi rashin tuntubar mutane kafin ɗaukar matakan tsaro shi ke kawo koma baya shi wannan dakatar da wayoyin sadarwa da aka yi bai wani tasiri ba in ma ya yi a wani wuri bai yi a wani wuri ba domin misali sai da 'yan bindigar nan suka kai hari wani coci inda suka harbi mutum ɗaya kuma suka ɗebi mutane suka daji da su bayan nan satin da ya wuce wani ƙauye nan hanyar zaria nan ma nan suka harbi mutane kuma bugu da ƙari idan gwamnati tana son wannan mataki da ta ɗauka ya tasiri wajibi ne mutanen da ake mulka kafin a zartar da wani al'amari wanda ya shafe su a tuntuɓe su a ji ra'ayinsu su. sai dai gwamnatin jihar kaduna ta ce wasu masu saƙa siyasa ne ke sukar matakan da aka ɗauka na tsaro bai ɗaya in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. Gwamnati tabbas ta san cewa al'ummominmu za su fuskanci matsaloli da kuma kalubale, amma a fahimci gwamnati da cewa wannan matakan da aka ɗauka ba wai gwamnatin jihar Kaduna ne kawai ta ɗauka domin ta sa mutane su ta gayyara ko su shiga wani hali ba a'a tsari ne na bai ɗaya ba abu ne wanda za a dinga sa siyasa a ciki ba domin akwai wasu mutane suke bin ƙarƙashin ƙasa. Ko a ranar Lahadin da ta gabata dai sai da 'yan bindiga suka kai hari a wani cocin baptist da ke daji kamar da yadda shugaban kungiyar kristoci ka na jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya tabbatar wa da muryar amurka to yan bindiga sun shigo da farko sun je ajin yara da ake coci sai suka tashi daga nan suka je babban coci inda kowa ke sujada to fa sun bude wuta har mutum daya ya mutu nan take saura sun samu raunuka amma biyu daga cikin wanda raunukan su yayi girma suna asibitin sanjara to sun dibe mutane da yawa muna kimanta kusan mutanen da ba a riga an gan ba yanzu sun wuce dari rufe hanyoyin sadarwa da hana hawa babura da sauran matakan tsaro da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka dai na watanni uku ne. Sai dai da yake sai yanzu aka shafe wata guda da fara wannan doka wasu na nuna fargabar cewa ko al'umma ka iya ɗorewa. Duk ko da yake gwamnati ta ce tana samun nasarori kan 'yan bindigan da take bibiya a dazuzzukan da suke zaune. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.